Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake muke zuwa muku a wannan shiri yau Alhamis biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Siriya sha ɗaya a wasu hare-hare daban da suka kai a arewa maso yammacin kasar Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kan kara yawan bashi da kasar za ta ci. Mahukuntan Taliban na Afghanistan sun yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankinsu wajen kai harin bam a masallaci cikin makon nan a Pakistan. kanan labaran kenan a yadda ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36 akwai muhimmin bayanai daban-daban a kan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna yau za mu haska fitila ne kan jihar benue sannan muna tafa da wata muhawara da murya amurka ta shirya inda 'yan takarar kujerar gwamna a jihar plateau suka sha alwashi magance tarin matsalolin da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu kamar kowace rana kamar ta yau alheri za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kashe sojojin Siriya sha ɗaya jiya Laraba a arewa maso yammacin ƙasar a wasu hare-hare daban da ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham suka kai kamar yadda ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙi ta rawaito. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Birtaniya ta ce Kungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojan Siriya inda suka kashe sojoji takwas a kusa da kafar Roma a lardin Idlib. Daga baya an rawaito cewa an kashe sojojin Siriya uku a wani hari sarika noki a kusa da kafar Nabil da ke lardin. Ya kuma kara da cewa mayaka masu ikirarin jihadi na HTS ke da alhakin kai harin. Zafin mambobin tsohuwar kungiyar Alka'ida ta Siriya ne ke jagoranta kungiyar HTS. nan take dai kafofin yada labaran siriya ba su bayar da rahoton kai harin ba kimanin rabin lardin idlib da ke arewa maso yammacin kasar da kuma yankuna da ke da makwabtaka da lardunan alipo da hama da latakiya na karkashin ikon kungiyar hts da sauran bangarorin 'yan tawaye ne yankin idlib na da mutane kusan miliyan uku waɗanda kusan rabin su ke gudun hijira Jiya Laraba Amurka ta saka takunkumi kan karin jami'an 'yan kasuwa da ke da alaka da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, inda ta auna wani dillalin makamai ɗansa da kuma wasu gungun kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas da Tsakiya, saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon yakin da take yi na kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta bayyana takunkumin da ta ƙaƙabawa dillalin makaman na ƙasar Rasha. Igor Zimenkov da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaƙa da cibiyar sadarwa ta Zimenkov a ƙasashen Singapore, Cyprus, Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkuman da Amurka ta kakaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara wahalhalu da tsadar gaske ga rundunar soja da masana'antu na Rasha wajen samar da kayan yakin Putin. in ji mataimakin sakataren malin amurka wali adeyemo yayin da yake magana kan shugaban rasha vladimir putin ma'aikatar malin ta bayyana sunayen mutane 22 da kamfanoni da ta ce suna da alaka da hanyar kaucewa takunkumin da take tallafawa rukunin masana'antu na sojan rasha labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da 'yan Republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan Nuwamban bara. Shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da bukatar gaggawa ta kara yawan bashin da kasar za ta ci. adadin kudade da Malisa ta bawa gwamnati damar taranto don biyan bukatun kashe kuɗi da ake da su Biden ya bayyana karar ga makati cewa hakkinsu ne kada su bari wani abu da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma mummuna na tattalin arziki. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar bayan taron, kundin tsarin mulkin Amurka a bayyane yake game da wannan wajibci, kuma jama'a Amurka suna sa ran majalisa za ta gana da ita kamar yadda duk magabatansu suka yi babu sharaɗi. Bashin Amurka ya kai dala tiriliyan 31.4 a ranar 19 ga watan Janairu idan ba a cimma yarjejeniya ba a karan farko kasar za ta shiga taɓarɓarewar tattalin arziki cikin 'yan watanni lamarin da ka iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali. A yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa. 'yan majalisun tarayya gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin kasa 36 akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe a yau wakiliyar halima abdulra'uf ta yi nazarin harkokin siyasa da zamantakewar al'umma a jihar benue ga kuma rahoton da ta haɗa mana. A yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36. Akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu fara kawo muku bayanai akan Binuwai jiha da aka kirkira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin Arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alƙalman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Binuwe, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan kabilar Tib, Idoma da Igede ne kabilu mafi girma a jihar akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Binuwe jiha ce da ake mata taken matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma. kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da leman zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar uku ga watan Fabrairun shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na janar Olusegun Obasanjo mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan gwamnoni sha biyu ne suka mulki jihar zuwa shekarar goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 george akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar pdp gabriel towa suswam shi ma jam'iyyar pdp daga shekarar 2007 zuwa mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin sa na biyu wato samuel laura otom wanda daga apc ya koma pdp daga watan mayun shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris ɗin shekarar 2023 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shine kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, heman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP rigakafi da dai sauransu ya zuwa yanzu dai yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a kwarya su ne rashin tsaro matsin tattalin arziki ko ma baya aikin noma rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin ben agande da wasu mutane abun da ya ja mutane hankali shine maganan insecurity dina ya sa ba su zuwa gona so mun san benue cewa manoma ne amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona beyond that the cost na abubuwa so the combination na wannan abun insecurity the cost na abubuwa has affected the production of muke yi abun federal government the state government Sky, we believe that there has been a little improvement and mun san cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a one shekara the issue that is most of concern to us in Benue state as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity so all of these have occasion upon the citizens. a Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zaɓe da kuma shirin da masu kaɗa ƙuri'a suke don tunkarar zaɓen. Ahmad Muhammad da ke aikin kanikanci a makurɗi ya yi bayani. A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa. Rashin ƙarfin gwiwa na shi ne ga yadda aka yi arrangement ɗin zaɓen mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card. Kamar ni da nake miki wannan magana voters card nawa bai zo hannuna ba. Kin ga cewa ba ni da assurance zan zaɓi wanda nake ake so ranar zaɓe ina ɗaya daga cikin ɗan ƙasar mu Najeriya ya kamata a ci wata uku kafin zaɓe kowane ɗan ƙasa yana da nashi botas kad a hannun shi kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zaɓe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zaɓe cikin zaman lafiya da lumana sunana Binta Garba ba kowa ba ne yake da pvc ma wasu suna da shi wasu ba su samu ba kuma election ɗin kin san kada mu ji abun da muka yi da kowa ya ce sai baba kuma abubuwa sun lalace kuɗin prices na komai na abinci da sauransu so kin ga the best ya kamata kowa a yi tunani da kyau su yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah sunana Ada canya magana na election 2023 JNJ state na because na the voters card na jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba mu zaba mutum je yi aiki stakeholders su sa hannu su ba electorate security maganan kudi su stakeholders INEC su ba security so da agent ba su kawo fada ba so da electorate su yi free and fair election. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdulra'uf yanzu kuma Hafiz na dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jiya laraba mahukuntan taliban na afghanistan suka yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankinsu wajen kai harin bam a masallaci cikin makon nan a pakistan inda suka buƙaci makwabciyar ƙasar da ta yi bincike sosai kan irin wannan ta'addanci kafin ta ɗora laifi a kan wasu. Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaki ya da wani taro a Kabul babban birnin ƙasar cewa kamata ya jami'an Pakistan su samo bakin zaren warware kalubalen tsaro da suke fuskanta a cikin gida da kuma daina shuka tsabar kiyayya a tsakanin ƙasashen musulmin biyu. kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin bam ɗin da aka kai a wani masallaci da ke cike da cunkoson jama'a a hedkwatar 'yan sanda a lardin da ke da tsaro a birnin fishawar na pakistan fashewar bam ɗin ta yi sanadin mutuwar masu ibada sama da ɗari waɗanda galibinsu 'yan sanda ne tare da jikkata wasu da dama da ruguza benen saman ginin daga ƙarshe a wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayya afirka da majalisar ɗinkin duniya da sauransu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin afirka wajen yin shiri da kuma daidaita kalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa wakilin amurka na musamman kan samar da abinci na duniya dr kari paula ya kaddamar da sabon shirin jiya laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke washington crops adapted to climate pest diseases and the needs of the marketplace. Ya ce shuka da ta yi daidai da yanayi maganin kwari, cututtuka da kuma bukatun kasuwa sharaɗi ne na samar da abinci, ƙasa mara kyau ba ta samar da abinci da yawa. Paula wanda ya ziyarci ƙasashen Zambia da Malawi kwanan nan ya yi gargaɗin cewa akwai bukatar a samar da amfanin gona cikin gaggawa da aka shirya don jurewa illar sauyin yanayi da bukatun noma na ƙaruwa al'umma afirka karshen labaran duniyar kenan. To labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. kujeran gwamna a jihar plateau sun sha alwashin magance tara matsalolin da jihar ke fuskanta idan jama'ar jihar suka ba su kuri'unsu kamar yadda za ku ji a wata muhawara da murya amurka ta shirya a jihar ga wakiliyar murya amurka zainab babaji da ƙarin bayani 'Yan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau sun sha alwashin magance tarin matsaloli da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. 'Yan takarar sun ɗauki wannan alkawali ne yayin tattaunawa da muhawara da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya da gudunmawar jama'ar Jos da gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau da Unity da ke Jos da aka gudanar a jama'ar ta Jos. 'Yan takara shida ne daga cikin goma sha bakwai suka samu halartar muhawarar. Dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar ADC Solomon Nandi Chandan ya bayyana yadda zai tunkari matsalar tsaro. Tsaro ba abin da za a yi siyasa da ita ba. Kamar jam'iyyar wanda kuka sani lokacin mu shine soyayya da kuma haɗin kai na jama'a. Mu kawo policies din kowane ɗan participate zai ji daɗi. Shi ko ɗan takarar jam'iyyar APC Nentawe Yilwada wanda ya gudanar da muhawarar ta harshen Nasara ya samu mai yi masa tafinta ne. Ya ce na farko shine sha'anin tsaro domin tabbatar da tsaro da kuma samar da ci gaban jihar Plateau. Ya ce kuma zai kokari wajen gina al'ummar jihar Plateau da samar da wadata ta arziki. Ɗan takarar gwamna a jam'iyyar Abga Samuel Abashi kuwa ga abin da yake cewa. muna magana early warning system da ba mu dinga sa a wurare na tsoro kuma duk da sophisticated equipment da kasar waje take da shi dole they rely on human beings to ba su first class information. Caleb Mutfang da ke takarar gwamna a jam'iyyar PDP kuwa cewa ya yi. Ba wani abu ya kawo ni siyasa ba illa in zo ba da kaina domin rayar da kasar Plateau kuma na tabbata idan Allah ya yarda za mu raya plateau ta zama ƙasa mai sha'awa. Shi ma ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP mai makulli Luka Pampe ya ce. Dole a yi ba jama'a adalci, tsakanin manoma da makiyaya dole a masu adalci. wato wannan ne abin da ita PRP jam'iyyar PRP ta saya a kai. Mr. Ponya Ibrahim da ke takarar gwamna a jam'iyyar SDP mai doki ga irin nashi bayanin. ayyukan da za mu yi a Plateau State, mun ga mun ce a SDP cewa 40% na appointment 40% na kasuwanci za mu ba mata ne za mu ba wayanda da are less privileged. Tun farko shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya ya yaba wa muryar Amurka da wannan yunkuri na ba 'yan takara zarafi su bayyana kudurorinsu wa jama'ar da za su zaɓe su. That organizing an occasion like this is very very important you know, for the development of the plateau and the development of Nigeria. Shugaban cibiyar nazarin tashin hankali da samar da zaman lafiya a jami'ar Jos Farfesa Dani McCain ya ce demokuraɗiyya tana aiki ne da kyau idan akwai mutunta juna da amincewa da abin da wasu suka yi imani da shi. Democracy and peace work best when there is mutual respect Tattaunawa da muhawarar dai shine na farko da muryar Amurka ta shirya da za a gudanar a jihohin Kano, Sokoto, Kaduna da Adamawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka ba. duniya. mata yanzu su fito su ma su taka rawan gani a unguwanninsu a cikin al'ummansu kuma su shiga siyasa mafi mahimmanci shine goyon bayan muna neman goyon bayan maza domin dole sai da goyon bayansu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura makonni uku a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan matsayin takarar mata a wannan zaɓe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen giɓin da ke akwai tsakanin takarar mata da ta maza. Yau ma muna tare da Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Filato da ambasada Roda Godul Jahuta shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Filato sai kuma Dokas Lenkat shugabar gamayyar kungiyoyin ma'aikatan gwamnati a jihar Filato mai barin gado. da ambasada Ridwan Jimat Imam malami karkashin kungiyar jama'atu Nasrin Islam ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar. kamar yadda ita madaro da ta yi magana maza sun mamaye sun yi babakere kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba da farko dai kamar yadda kika sani ni ba dan siyasa ba ne amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa kuma ina bibiya kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa take ta baya wa kowane ɗan najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa to ni ina tunanin cewa tun da ajiya ta ba da lissafi cewa mata yawan su a najeriya sun ɗauki kashi 49 cikin 100 kunga wannan ba karami yawa ba ne maza suna da kashi hamsin da ɗaya kenan to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa idan suna cikin jam'iyyu tun da tsari ya ce jam'iyyun siyasa ne za ta fitar da gwanin takara sai su taka rawa na a zo a gani a cikin waɗannan jam'iyyu idan suka yi wannan to lokacin da aka tashi fit da gwani na jam'iyyu to sai su mara wa mata baya kuma ba za a rasa mazaje da za su mara masu baya ba. Kenan kana cewa. Mm. Misali yanzu idan kika duba Adamawa, ai za ki ga cewa mace da ta samu tiketi na jam'iyyar APC gaba ɗaya ta kada mazaje sama da guda nawa. Ar so'on shugaban hukumar EFCC ta da shi ta da gwamna ta da wani ta da wani me bata wannan karfin tana cikin jam'iyya ana damawa da ita mutane kuma sun yadda da karfinta da kuma tunaninta da kuma irin adalcin nata. Amma bisa ga wannan misalin naka a cikin jihohi talatin da shida har ma da guda ɗaya eh, birnin tarayya kusan za a ce ita ɗaya tilo ce wanda ta kai wannan me yasa ya zama haka? To, a wannan idan kika duba a tsarin Najeriya zaɓe da aka yi a shekara alif dubu ɗaya da casa'in 1990 an samu mata guda goma sha biyar ne kawai da suka shiga wannan gidan majalisar tarayya da aka zo kuma 2003 sai abin ya yi sama aka samu mata har guda 31 to zuwa 2003 kin ga sun ninke abin da suke da shi bi ma'ana wayewan ya karu to da aka zo kuma 2007 a madadin su ƙara ƙarfi a siyasancin sai suka rage suka sake suka yi kasa to yanzu nan yadda nake maki magana a 2017 da aka yi zaɓe a 15 to an samu mata guda 27 to yanzu ana da 29 to kin ga bi ma'ana ai mutum ba zai ɗauka siyasa is a game of number ana duba yawan mutane ne kuma da mabiyanka da kuma ya za ka iya deliver na zaɓe saboda haka mata yanzu su fito su ma su nuna su taka rawan gani ya zama an san su cewa wayannan da gaske idan aka ce su wakilce mu za su wakilce mu ina ga shugaban kasa na yanzu ya bai wa mata wasu gurbi masu mahimmanci ki duba yadda ya mara wa uh, ministan finance ya mara mata baya kuma ya nima duk shugabannin kasashen duniya masu ji da shi su mara mata baya domin ta kasance shugaban bankin duniya kuma ta samu ku duba yadda ya mara wa ɗaya daga cikin ministocin shi baya amina wanda a yau yanzu ita ce a mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya idan ba a so irin waɗannan makaman kun ga makami ne da ake iya ɗora mutum an kuma ɗora su kuma suna kokari to na siyasa ba a ɗora mutum mutum ne zai kai kanshi ya shiga a dama da shi kuma ya nuna wa duniya cewa ita za ta iya kuma za ta iya bada abin da ake bukata. To bari zan dawo gare ka. Mm. Ah, Madan Dokas kin ji abin da shi ya yi bayani wato kusan bisa ga bayaninsa mata idan har kuka dage kuka yi kwazo kuka yi abin da ya dace za ku samu wannan mukamai ba tare da cewa ku yi ta roƙo kamin a baku ba. Idan kika duba majalisun siyasa nan da yake magana. Duk da yake an samu haurawa amma idan kika duba musamman bari mu dawo nan jihar Plateau. mace ɗaya ne tilo a majalisar dokoki wancan karo mace ɗaya ce tilo a wancan a matakin majalisar dokokin jiha idan kika duba kamar jihar nasarawa ba mace ko guda ɗaya ina aka samu wannan akasi zan yadda da shi a wani fanni cewa eh matan ba mu fito ba amma mafi mahimmanci shine goyon bayan muna neman goyon bayan maza domin dole sai da goyon bayansu kamar lokacin da ni na fita e kina da kwazo yin mulki ko kina da mutane sun gan cewa za ki iya yin aiki amma dole sai mazan sun yadda ke ki shigo za ki iya shigowa domin ni namiji ne ya sauka amma da waɗansu mazan suka zo za su yi tarayya da mu mu mata biyun shi ne ya tashi ce musu a'a wannan zarafi a ba mata su ma mu gwada mu gani ko za su iya to takardun suna nan aikin da wani ya yi za iya zuwa a duba a gani ya aka yi dole ko mun ki ko mun sun muna neman goyon bayan maza kamar a nan a plateau din ya za a ce a cikin 17 local governments a ce mace ɗaya ne kawai tilo ta shiga house of assembly ai abin kataici ba ma ba ma local government ba ma za ki gani eh, sun kai kusan 20 a haka yawa su wards da su sauransu amma sai a ce mace ɗaya ina ganin mazan ne har yanzu ba su yadda cewa mata mun kawo ga lokacin da ya kamata mu ma mu shiga cikin mulki ba an ana maganar siyasa menene siyasa siyasa shugabanci ne mata ya lokaci ya kai mata su tashi yanzu kada mu zauna mu jira kuma domin muna da wannan allah ya riga ya bamu ability na, na shugabanci tun daga gida tun daga iyali ne eh, eh, shugabanci ke farawa kuma allah ya riga ya ba mata wannan kwazon na shugabanci lokaci ya kai lokaci ya yi mata su tashi shi yasa muke takama ko kuma muke yaban ita mamanmu kamar su polin talent bata zauna ba mata su dubi irin wa'annan matan da suka tashi suna nan suna gwamnati ana yi da su ana dama da su lokaci ya yi mu tashi ba wai mu zauna kuma muna ma waɗansu aiki su suke ci sannan su dawo su samu cikin wahala ba. Ba ya kata kenan ba idan kuka kasance tare da mu mako mai zuwa za ku ji irin wahalhalun da madam Dokas ke ambato. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Binta Musa da ambasada Roda Godwill Jahota sai Dokas Lekati Suf da kuma ambasada Redwan Jimat Imam da wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya. Madalla a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga wannan saƙon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zabe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowace kowane lokaci. Jama'a sai kuma na afuwa ba za mu samu ka muku takaitattun labaran duniya ba saboda karancin lokaci. Amma kafin mai salama da ku bari mu taya iyalan marigayi Alhaji Abdulmumini Abubakar da na Alhaji Sanusi PZ Ahmad na auren 'ya'yansu Alhaji Usman Abdulmumini da malama na na Sanusi PZ Ahmad za a ɗaura da misalin karfe tara na safe a ranar 4 ga watan fabrairu a gidan malam ahmadu da ke kusa da dr ibrahim jalo restaurant jalingo taraba masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shiri da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatarwa da kuma jumbe hanza ni hadiza